yawwa alhamdulillah kaga kai wallahi a haran ma a haran magardi na gidan sa'idu bala na kantin kwari na ce ba shi taurin bashi taurin bashi a haran magardi na gidan sa'idu bala taurin bashi ne da shi da kyar da kyar dubu ɗari biyu kiyaye ka kai mutumin nan kai mutumin nan tun da kai nike ta neman bi nike ta yawon nema na zagaya duk inda yake zama ganka ba a shekara nan kaga na nan wajen sirabi zakin ba da na biyo ta wajen sai rabiu kina ji an ce kana nema na sai na gangaro ta na to ko dai ban faɗa maka ba ka san neman me nake ba saboda ka abin da nake so da kai eh. ka taimaka ka bani kuɗin da an kai wannan baiwa Allah dan Allah jami da kai hakuri wallahi Allah in dai har na samu wannan rubai mai daji ya dau daji ya ban wallahi Allah zan dauki kuɗin ka in baka tun ina mata zan kawo zan kawo wallahi yanzu har kunyan magana nake kai hakuri wallahi ni na ga ma ba ai kamar a mabarki na in gaya ba wata na zai ba na ga alamar kuna da kuɗi shi ne kawai muka zo kuma wallahi wallahi dan girman Allah ka yi hakuri dan girman Allah ku yi hakuri gana magana kuna sa baki a'a dan Allah ku wallahi zai fasa muku kai da bindiga na ga muku ni ban zuwa sabo ni ba ba wasa zo ni ba kai kuma ka zauna kuma ka zauna kuma ka zauna ya saka wai dan Allah ka ga da kake yi a bashi shike Karbi mana! Karbi mana! kar wanda ya wani motsi in mutum ya motsi wallahi ba zan motsa wallahi wallahi Allah baka isa ba kamayya wallahi baka isa ba kamayya sai mun ba kai kudin sai da yan fashi suka za ka yi kudin wallahi baka isa ba sai ka biya hakkin ka na baka dan ka fita ka wanke kanka ka gane wallahi wallahi me ya raba ni da kai hukuma ce to mu zama da rufa a kaga dan Allah ya ka kai da gurin rufa idan Allah ka san yi ne shugaba yi ne wallahi ko da dan sanda na ci in kana kaunar Allah Jamilu zo mu sasanta dan Allah dan Allah muka yi hakuri ni kaga yanzu yanzu mai gaskiya ko zan samu ba bari samu mai gaskiya ga amma kawai dan Allah kaga kaga kai masa da ya rasulullahi ah, dan Allah kaga ga wa ruba idan Allah wallahi ko na cikamu kamu a sanda <laughs>